Shekara 1901 ita ce shekarar da gwamnonin mulkin mallaka na Najeriya ta Arewa da Najeriya ta Kudu suka fara murza gashin baki suna amfani da karfin soja da makamai na zamani wurin biyar da al'ummomin da ke cikin kasashensu. Biyu domin jin mai abubuwan da suka faru a fannin siyasa, tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin da a yanzu ake kira Najeriya. a shekarar 1901 daga nan tarihi tv kafin mu tsinduma cikin shirin ku danna mana subscribe sannan kuma ba da comment section domin jan abubuwan da suka fi ɗaukar hankalinku a shekarar. Madalla, to ku karkaɗa kunnuwanku, ku sha labari. A ranar 22 ga Janairu sarauniyar Ingila Victoria ta riga mu gidan gaskiya bayan shekaru 63 da kwanaki 216 a kan karagar mulki. Nan take ɗanta Edward na bakwai ya miye gurbinta matsayin sarkin Ingila mai iko da kasashen Najeriya. Shekarar 1901 a Najeriya ta Arewa ta fara ne da yakin Kwantagora. Kanal Campbell, mukaddashin kwamandan bataliyar sojojin mulkin mallaka ne ya jagoranci tawaga zuwa Ngaski da ke gabar kogin Niger. inda ya haɗe da rundunar Lieutenant Kings da ta taso daga Illo suka ranka ya zuwa Kwantagora. A wannan hari, bayan da aka kai ruwa rana suka yi nasara kan Kwantagora, amma zakara ba sarkin Sudan Ibrahim na gwa matsa sa'a ya samu ya silale, inda ya kafa sansani daura da birnin Zaria ya ci gaba da kai hare-hare kan garuruwan da ke yankin. A nasa bangaren Lugad ya aike da wasiƙa zuwa ga sarkin musulmi Abdulrahman ɗanyen kasko a Sokoto cewa ya tuɓe na gwamatse. matse. amma yana buƙatar sarkin musulmin ya naɗa sabon sarkin Sudan a Kwantagora. Ku biyo mu cikin shirin mu na gaba domin jin amsar da sarkin musulmin ya bashi. A ranar tara ga watan Fabrairu kuma sai Lugar ya gayyaci e eh, tsuna nufi Abubakar da manyan hakimansa su same shi a Abaji domin tattaunawa, amma ya ƙi zuwa. Sai Muhammadu Makunne ya amsa kira. Dama dai, tun cikin 1897 kafin gwamnatin Birtaniya ta karɓi ragamin mulki. kamfanin royal niger wanda shi ya fara yin mulkin mallaka a yankunan da ke gefen kogin niger ya tsige abubakar daga sarki ya naɗa muhammadu makun a matsayin etsunufe sai dai daga baya abubakar ya dawo ya tumbike makun ya koma sarautarsa a karo na biyu sai lugad ya sake aika da etsu abubakar cewa shi yana ran gadi ne a kogin kaduna da aka yi biyo shi ya same shi kuma babu abin da zai faru da shi da lugad ya kammala ran gadi etsu bai amsa kiransa ba sai ya jagoranci runduna zuwa bida inda ya tsu abubakar ya tsere da 'yan mutane kalilan yayin da ligat ya naɗa muhammadu mako a matsayin etsu na nufe wannan shine sarki na farko da ligat ya naɗa a najeriya ta arewa a watan maris gwamnatin ƙasar Legas ta ninka kudin duti wato harajin shigo da kaya da ƙasashen waje daga kaso biyar cikin ɗari zuwa kaso goma cikin ɗari. Wannan ya biyo bayan ɗimbin bashin da gwamnatin Birtaniya take binta, sanadiyar aikin gina hanyar jirgin ƙasa da kuma gadoji a birnin Legas. A ranar ɗaya ga Afrilu, ita ma gwamnatin Najeriya ta kudu ta bi sahu inda ta ninka kuɗin fitan daga kaso biyar cikin ɗari zuwa kaso goma cikin ɗari. A cikin watan Agusta rundunar sojin Najeriya ta arewa mai dakaru fiye da ɗari uku ƙarƙashin Kyaftin Moland da Mr. Wallace ta isa Yola cikin jiragen ruwan Liberty da Inkisi. A nan suka tattauna da Lami dan Adama Zubairu inda suka buƙaci ya daina cinikin bayi, ya buɗe hanyoyin ciniki, sannan kuma ya amince da Burtaniya a matsayin uwar gijiyarsa. Sai dai Lami da Zubairu bai amince ba. Da haka ranar biyu ga Satumba yaƙi ya ɓarke tsakanin ɓangarorin biyu. A nan dakarun mulkin mallaka suka kutsa kai cikin Yola suka yi wa fadar lamida da masallacin juma'a lugudan wuta a wannan aron gama an kashe sojin mulkin mallaka 41 yayin da dakarun adama a kashe fiye da 150 amma kafin su cimma lamida zubairu ya yi nasarar tserewa tare da manyan hakimansa daga nan tura suka naɗa bobo amadu ya maye gurbinsa ranar 8 ga satumba lamida zubairu kuma ya ci gaba da yaƙe-yaƙe da turawan ingilishi da na jamus idan kuna tare da mu cikin shirye-shiryenmu masu zuwa za ku je da tasa ta kaya. A ranar 26 ga Nuwamba dokar haramta bauta da cinikin bayi ta fara aiki a Najeriya ta kudu, bayan da aka rattaba hannu akan dokar ranar 1 ga Afrilu. Sakamakon haka, a ranar 28 ga Nuwamba, gwamna Raf Moa ya tashi rundunar mai dakaru 1,600 ƙarƙashin Laftanar Kanal Arthur Montanaro domin tunkara ƙungiyar asiri ta aro wacce ta yi ƙaurin suna wurin cinikin bayi tare da haramta duk wanda ba ɗan ƙungiyar ba safarar kowace irin haja daga bakin teku zuwa cikin ƙasar ibo da ibibio da ke gabas da kogin niger Raninar ta rabu gida hudu da suka kafa sansani a garuruwan unwana da itu da akwete da oguta daga nan suka miƙa cikin ƙasar inda bayan tafka arangama dakarun mulkin mallaka suka yi nasarar kwace babban birnin aro ciku ranar 28 ga disamba har suka kona dodon tsafinsu mai suna ibini upabi da haka aka bude kasar ibo ga 'yan kasuwar turai da abokan birminsu na yankin naja delta da kuma turawan mishan masu yada addinin kirista sai dai dakarun aro sun ci gaba da kai harin sarika noki har cikin 1902 da haka shekara alif tara da ɗaya ta zo ƙarshe a najeriya idan muka shiga alif tara da biyu za ku je da gwamnatin najeriya ta arewa ta karbe iko da daular borno da masarautun bauchi da adamawa yayin da gwamnatin najeriya ta kudu ta karasa murkushe 'yan kungiyar asiri ta aro to ya kuwa gani waɗanne abubuwa ne suka fi burge ku game da najeriya a shekarar 1901 waɗanne ne kuke so mu muku cikakken bidiyo a kai waɗannan muhimman abubuwa ne kuma kuka so ku ji da ba mu kawo muku ba ku rubuta mana a comment section a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na gabatar maude rabi gwadabe ke cewa ku kasance da tarihi tv a youtube a mako mai zuwa domin jin muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a shekarar 1902.